يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu cikin wannan wata na Ramadan a matsayin rayayyu kuma muna bayan musulmai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Abdullahi dan Abbas ya ce ba karamin gata Allah zai ma bawa ba kamar ya ja kwanakinsa zuwa cikin watan ramadan ya ce ba karamin gata Allah zai ma bawa ba ma'ana ba karamin gata ba ne Allah ya jaran musulmi zuwa cikin watan ramadan wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ware shi sukutun da guda domin ya yi afuwa wa baki a cikin kwanakin shekaru da Allah ya rubuta wa bayi ya ware watan Ramadan sukutum da guda ya yi afuwa ma bayinsa ya yantar da bayinsa ya saukar da rahama a kansu Allah ya samu ni baci wannan da Allah ya samu na daga cikin waɗanda dukkan alkhairar Ramadan zai tabbatar da muna addu'a da fatan alkhairi ma duk wanda suka taimaka wajen gudanar waɗannan karatuttuka wajen shawarwarinsu da kuma iyayen din waɗannan karatuttuka a kafafin watsa labarai duka Allah ya albarkace mu ya sa mu yi musharaka a cikin wannan alkhairi baki ɗaya mu muna roƙon Allah da ya sanya albarka a cikin wannan ƙasa mu mai albarka Allah ya saukar da alkhairan ya saukar da albarka a cikin wannan jiha mu ta Bauchi Allah ya nusar da shugabanninmu ya jagorantar da su bisa jagoranci na alkhairi jagorancin da su ma za su ribaci rayuwar duniya da lahira waɗanda suka jagoranta su ma su ribaci rayuwarsu ta duniya kuma su ribaci rayuwarsu ta lahira muna addu'a da fatan alkhairi wa jagororin wannan masallaci tun daga imam zuwa yan kwamiti Allah ya musu albarka Allah kuma ya saka musu da alkhairi Allah ya sa mu wani lafiya karatunmu na baya mun kwana a ƙarshen suratu sabai to yau insha Allah za mu tashi a farkon suratu fatiha suratu fatir ita ma sura ce makiya kamar yadda muka sha nanatawa cewa duk lokacin da aka ce sura makiya ce to galibin darasin da suran take suwa magana ne akan tauhidi akan abin da ya shafi kaɗaitakar Allah cancantar Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya suratu fatir mafi girman abin da take bayyanarwa shine allantakar Allah Allah shine Allah isasshe shine Allah in an ce waye isasshe ka ce Allah iya amsar nan ba wata amsa bayan ba. buwayar Allah ya buwayi kowa kuma ya buwayi komai abin da yake so shi yake gudana abin da bai so ba abin ba zai yi ba wannan shi ne abin da surat fatir take jan hankalin mutane zuwa gare shi sai kuma shawarwari da Allah ya bayar a cikin suran da duk wanda ya ga dama ya dauki hanyar alkhairi ya dauka wanda ya ga sunkuyan haka zai dauka Allah ya ce shi ma an share shi filin amma dai kowa zai gamu da sakamakon irin aikin da ya aikata a ranar alkiyama Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagora Allah ya sa mu dace da gari to sai Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi babil samawati Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh Allah ya ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya kirkiri halittar samai da kasa farkon suran Allah ya bude da yabo da kirari wa kansa da kansa Malam Muhammadu Aminu Shankiki yake cewa duk lokacin da kaga Allah ya buɗe wata sura da kirari da washi wa kansa to zai faɗi matsayinsa ne na shi Allah lafazin at-tahmid lafazin alhamdu ya ke Allah ne shi ba wani wadda alkhairinsa kyautatawansa ya kai idan an zo mishi godiya ko a yaba shi za a mishi yabo da lafazin alhamdu wannan Allah kaɗai ya kaɗaita da amish godiya a mai kirari da washi da lafazin alhamdu mafi alkhairi akan dan uwa mafi alkhairi akan wani a sararin duniya duka shine uwa ita tafi kowa alkhairi maɗanta inda za a danganta alkhairi da wani yama wani kyautatawa da wani yama wani to a sararin duniya tsakanin bayi babu wanda ya kyautata ma wani kyautatawar ta kai kyautatawar da uwa ta matan da ta aiba amma ko uwa abinda ta matanta ba ta kai a yabe ta da lafazin alhamdu ba wannan sai Allah shi kadan wa lakul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun wa lakul hamdu fis samawati wal ardi godiya da yabo lafazin alhamdu Allah yake ta kadai ga Allah a sama ta kaɗai ta ga Allah a ƙasa ko a sama ko mala'ika jibril ba a yaba mishi da lafazin alhamdu wa lahul hamdu fi samawati wal ardi yabo da godiya da lafazin alhamdu ta kaɗai ta ga Allah a sammai ta kaɗai ta ga Allah a ƙasa wa huwa Allah la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah له الحمد allah ya ce wa الله يتي وهو الله لا إله إلا هو الله شيني الله باب وني bisa cancanta da gaskiya idan ba Allah ba lahu alhamdu fil ula wal akhirah taqdimu ma haqqu ta'khir Allah yake yabo da godiya da lafazin alhamdu na Allah ne shi kadai fil ula wal akhirah a duniya da lahira Allah shi kadai ya cancanci a yi mishi yabo da lafazin alhamdu to a farkon sura Allah sai ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah fa'iris samawati wal ardi wanda ya fari halittar samai da kasai fa'iris samawati wal ardi daidai yake da kace badi samawati wal ardi Allah shi ya fari halittar sama ba tare da ya ga tumfurin a hannun wani ba Allah shi ya fari halittar kasa ba tare da ya kwaikwaya daga wani ba shi ya kirkiro dukkan abin da bayi ke takama da shi a rayuwa suna takama ne da ƙasa da Allah ya shimfiɗa musu suke rayuwa babu wani kasuwanci babu wani aikin ofis babu wani aiki da zai iya gudana a duniya in ba dun ƙasa da Allah ya shimfiɗa wa bayi ba Allah ya ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah fasirin samawati wal ardi wanda ya kagi halittar samai da kasai ja'ilil mala'ikati wanda ya sanya mala'iku rusulan su zan manzanni yan aike nashi zuwa ga manzanni da kuma sauran annabawa baki daya domin manzo idan an ce manzo shine ma'ana dan aika dan aiki wadda Allah zai aike shi zuwa ga manzanni zuwa ga annabawa ko kuma a aike shi zuwa ga mutane ya isar da sakon Allah to dama Allah yana daukan manzan manzo ne ko ne daga cikin mala'iku ko daga cikin mutane Allah ya min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yace Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min nas Allah na zaba daga cikin manzanni Allahu yastafi min Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min nas Allah na zaban manzanni ne daga cikin mutane da kuma cikin mala'iku su mala'iku manzancin su su ne dauko wahayi zuwa ga annabawa ko manzannin da Allah ya aike zuwa gare su wanda mala'ika Jibril shi ke rike da wannan kambun isar da saƙon Allah zuwa ga annabawa da manzannin Allah jahilil mala'ikati Allah shi ne ya sanya mala'iku uli rusulan su zan manzanni yan aikin Allah uli ajnihatin ma'abuta fikafikai haka Allah ya yi mala'ikun da fikafikan su saboda ya nuna kwarewa irin nashi shine fa'alun lima yadda kaga kurciya take firewa haka mala'ika ke firewa uli ajniha ma'abuta fika-fikai masna Allah yace bibbiyu waɗansu mala'ikun fuka su bibbiyu ne wasula waɗansu mala'ikun fuka su uku uku ba waɗansu fuka su uku idan an ce fifike uku uku kai saboda bibbiyu ka saba gani sai ka yi tunanin to ɗayan a ina za a makala shi wannan sha'ani ne na babu abin da Allah bai iya ba kuma babu abin da Allah bai duk abin da baka sani ba ilimin ka ne bai isa zuwa kan wannan abin masna Allah ce waɗansu mala'ikun fukafukan su biyu wa thulatha waɗansu fukafukan su uku uku wa ruba waɗansu fukafukan su hudu yazidu fil khalqi ma yasha Allah na dadi a cikin halitta gwargwadon abin da yake so kamar mala'ika jibril manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Isra'i da Mi'raj yace na ga mala'ika Jibril da fuka-fukai guda 600 kuma idan zai tashi sai ya kada duka 600 kafin ya tashi Allah ji ko kadan duniya malam da kake gani wannan take tafiya akwai wadda take da kafafu sun kai ɗari kuma Allah ya rubuta mata duka ta yi tafiya a kan kafa ɗari inda za ka kama ta ka cizge guda ɗaya ba za ta iya tafiya ba domin Allah ya rubuta da ta yi tafiya a kan kafafun dukan su baki su wannan shi ne Allah wani ya tafi akan kafa biyu wani ya tafi akan kafa hudu wani a ce ya da cikin kuma dole ya da cikin yanzu da filkan ma ya sha Allah na kari cikin halittarsa na abin da yake so inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai da komai to kun ga farkon suratul fatir Allah ya fara bayyanar da ikon sa da buwayin yace shine ya halitta mai. shi ne ya halicci kasai shi ne ya halicci mala'iku suka zan ɗan aikensa zuwa ga manzanninsa sannan ya sanya mala'ikun ma'abuta fikafikai wadda da fikafikan su ke gudanar da al'amuransu Allah ya ce shi mai iko ne akan komai ne to sai Allah ya ce ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من Allah ya ce ma yabtahi Allahu lin-nas duk abinda Allah ya bude wa mutane na rahamarsa da jin da jin wa mutane na falalarsa da rahamarsa ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin ya shafi lafiya da Allah ke bawa bai ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin ya shafi dukiya da Allah ke bawa bai ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin ya shafi iyalai da ƴaƴa da Allah ke bawa bai Allah ya ce fala mun cika da ha ba wanda yake sai rike wannan abin idan Allah ya cike wa bai wa ma yumsi abinda kuma Allah ya rike gabarin bai yace ba zai bada abin ba fala mursila lahu min ba'dihi to ba wanda ya isa ya sako wannan abin bayan Allah ya rike shi zuwa ga bayi Allah ya ce babu wa huwa al-azizul hakim Allah shine magwayi Allah kuma mai hikima ne a cikin al'amuran sa wannan ita ce mafi girman abin da ake so yadda su a zuciyar bayi wajen mu'amalar su da mahaliccin su kan abin da ya shafi amfanarwa ko cutarwa su fahimci cewa duka sha'ani ne na ma yaftahi Allahu lin-nasi duk abinda Allah ya buɗe wa mutane min rahmatin na wata rahama fala mumsika laha Allah ya ba ya wannan abu yadda Allah ke sako mana numfashin da muke sha haka Allah ke sako arziki haka Allah ke sako wadata haka Allah ke sako lafiya wani ba zai iya tsayuwa a gaban wani ya ce ba zai sha iska ba to haka Allah ke sako duk alkhairin da ya nufi babarsa da shi ba wanda zai iya shan gaban wannan alkhairin ya ce alkhairin ba zai isa zuwa da babar ba babu shi wannan gurbi ne na Allah shi kaɗai ba mu fahimta wannan shi ne ma'anar la ilaha illallah babu wani abin bauta wanda ya tantanci riƙe rayuwan bayinsa idan ba Allah Allah shi kadai ke da wannan gurbi abdullahi dan abbas yake cewa ba za ka taɓa rabuwa da wahalar duniya ba har sai ran da ka haƙƙaƙa wannan tauhidi a cikin zuciya ka yarda cewa duk abin da Allah ya buɗe wa bayi na rahama ba wadda ya isa ya riƙe abin da kuma Allah ya riƙe ba wadda ya isa ya sake ma bayi ya ce to za ka samu sararawa a cikin rayuwarka kuma za ka yi riba ran da ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير Allah ya ce wa in yamsaka Allahu bi durrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta ko wata matsala fala kashifa lahu illa huwa Allah ce ba mai iya yayi wannan kunci da cuta da kashi ta shafe ka Allah ya ce Allah ko akwai mai yayi ba ba wa in yamsaka Allahu bi durrin idan Allah ya shafe ka da wata cutuwa ya saukar da wata matsala gare ka fala kashifa lahu Allah yace ba mai iya yayewa ya kwaranye wannan cutar da ta shafe ka illa huwa Allah yake ce Allah shi wa in yurdika bikhair idan kuma Allah ya nufe ka da alkhairi fala radda li fadlihi Allah ce ba wanda ya isa ya da wannan falalar Allah ya ce ba za su same ka ba yusibu bihi man yasha'u min ibadihi Allah na samun wanda yake so daga cikin bayinsa da rahamarsa wa huwa al-ghafurur rahim Allah shi ne gafara mai kuma tsananin jin kai akan bayan sa baki daya wannan yana cike a cikin alkur'ani yana cike a cikin alkur'ani Allah ya tabbatar da cewa jin kai rahama sha'ani ne na Allah ta'atirin su na ga Allah shi kadai babu wanda zai yi musharaka da Allah lokacin da Allah ya tura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kira mutanen Makka yana daga cikin abin da ya fara tambayar su قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراد Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul gaya wa mutanen Makka a fara'aitum ku bani labari ma'ana me za ku ce in aradani Allah bi durrin idan Allah ya nufe ni da wani cuta a fara'aitum ma ta da una min dunillah ku bar labari game da ababen da kuka rike kuke bauta musu kuke roƙon su koma bayan Allah in aradani Allah bi durrin idan Allah ya nufe ni da wata cutuwa ta shafe ni hal hunna kashifatu durrihi shin za su iya yaye cutar da Allah ya saukar gare ni larabawa suka ce a'a aw aradani bi rahmatin to idan Allah ya rufe ni da rahama da jinkai hal hunna mumsikatu rahmati za su iya kame rahamar kar ta same ni larabawa suka ce a'a kul Allah to kace musu hasbi Allah kace Allah ya ci wanda bai da ta'asiri malam wajen ya iya sako maka amfani bai da ta'asiri wajen idan an sako maka amfanin ya tare amfanin bai da ta'asiri wajen ya cutar da kai rike shi ba rike aikin banza ba ba zan iya amfanar da kansa ba ba zan iya cutar da kanshi ba shi yasa alakar musulunci alaka ce ta zumunci ka kyautata mini in kyautata maka in mutunta maka ka mutunta mini in girmama ka ka girmama ni amma wai don kara kudari ba komai ko na ne ya mutu ba ku komai duk rayuwar na hannun Allah ne kuma dan na rabu da kai babu komai shi yasa kike ganin yaro uwarsa tana aihuwansa bata shayar da shi bata mutu kuma ya zo ya yi gida ya yi mota ya zama alhaji saboda mai zaman da kowa alhajin Allah jama'a mun fahimta alaka ta musulunci ɗan uwantaka ne zumunci ne yan uwantaka ne da babu yan uwantakan da yake sama da shi amma duka zumunci ne na musulunci da karani amma don wani ya ce ya bar maka magana ba komi don ya ce ba zai yi da kai ba babu komi duk abin na hannun Allah قل من يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم rahma. Allah yake wa zai iya ba ku kariya ya katange ku idan Allah ya nufe ku da wani abu da zai ta muku rayuwar wa zai iya zuwa ya yi babu aw arada bikum rahama in ya nufe ku da jin kai da rahama wa zai iya kamewa ya hana ya isa gare ku mu, Allah ya ni kai yake da wannan mulki hadisin al-Imam Tirmidhi Abdullahi dan Abbas wata rana ina tsaye a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce min ya gulam inni u'allimuka kalimat yace bari in maka darasi in koyar da kai waɗansu kalmomi annabi yace ma abdullahi dan abbas yaro ka rike su gamgam za ka ribaci duniya kuma za ka ribaci lafiya annabi bayan ya mishi wa'azi daga cikin kalmomin da annabi ya gaya ma abdullahi dan abbas yace mishi wa'alam ka sani yaro annal ummata yace duka al'umma annal ummata ba shugaban kasa ba annal ummata ba gwamna ba annal ummata ba sarka ko dan majalisa ba annal ummata ba alhaji ko mai gidanka ba wa alam yace ka sani yaro annal ummata inda duk al'ummar duniya la wajtama'u za a zo a haɗu a yi taro ala an yanfa uka bi shay'in akan su amfanar da kai wani abu a yi wani gangami saboda a samar maka jami'i a yi wani kankani saboda a baka matsayi a yi wani kankani duk al'ummar ta haɗu ala an yanfa'uka bi shay'in kan su amfanar da kai wani abu lam yanfa'uka Allah yace annabi yace ba za su amfanar da kai ba illa bi shay'in kad katabahu Allah laka sai iya abin da Allah ya rubuta maka wanda suka yi gangamin idan sun mutu kuma za su samu wannan hali jama'a mun fahimta annabi yace ka kiyaye wannan magana yawo lau annal ummata inda a ce al'ummar duniya duka lau za su haɗu ala an yanfa uka da shayin akan su amfani da wani abu lam yanfa uka ba za su taɓa amfanar da kai ba illa da shayin kadi ka taɓa hullahu laka sai iya abinda Allah ya rubuta maka wannan abin da ya rubuta maka kuma ko ba a yi taron ba za ka same shi walau ijtama'u kuma idan da al'umma duka da su haɗu ala an ya burruka bi shay'in akan su cutar da kai da wani abu a kama ka a kure ka a ɗaure ka ko a kashe ka ko a maka kowane irin walakanci ba wai wata gwamnati ta yi haka ba al'ummar duniya duka ta haɗu annabi ya ce lam ya ka. illa bi shay'in ka taba kullahu alayka ba za su cutar da kai ba sai cutuwar da dama Allah ya rubuta za ta afko kanka ko ba su yi wannan mutum din ba kuma da ka gamu da wannan tsoro annabi ya ce mishi rufi akal akalam wa jaffati su bakin alkalin ya bushe annabi ya ce haka bayan ne shi ya sa munafukai suna ta kafar anguluwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a je yaki nan a je a fallasa za a shirya wannan al'amari a je a ci kafan abin a'a duk abin da suka ga nasara ta musulmi sai su dinga bakin ciki in tusibuka hasanatun tasuhum وإن تصبك سيئة يقولوا قد أتمنا أمرنا من قبل ويتولوا هم فرحوا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا الله يتيو من الله صلى الله عليه وسلم إن تصيبك حسنة تسوهم الله يتيو إذن الخير يسميك sai ya bakanta musu suna jin zafi su ga musulmai sun yi nasara suna jin zafi su ga alkhairi ya riski musulmai wa in tusibuka musibatun amma in musifa ta afko maka aka je yaki yau aka yi rinjaye akan musulmai wani tsautsayi wani hadari ya afko wa musulmai Allah ya ce ya kuru sai ka ci suna cewa kadi akhadna amrana min qablu dama mu murriki matsayin mu tuntuntuni dama mun ce ba za mu bi shi a je yakin ba don muna gudu kar a ritsa da mu wa wallau wa hum farihun Allah ya ce su ya baya suna masu farin ciki da jin daɗin abin da ya samu manzon Allah kul Allah yace ka ce musu lan yusibana illa ma kataba Allah lana ba abin da zai same ni sai abin da Allah ya rubuta ya same daga ran da ka fahimci haka Allah yake ka huta da wahala a rayuwa samun kana na Allah ne rashin ka na Allah abinda kawai ake bukata ka tashi ka yi riko da sababi wannan zai hana ka ɗauki kaskanci don ka ci abinci don rayuwar ta Allah ce mai gidanka da ya maka kafar angulo ɗanka sai ya zo ya zauna a kujerar zai yi ko ba zai yi ba zai yi musulmi bai taɓa samun izza a rayuwarsa ba har sai ran da ya yadda amfanarwa da cutarwa kurmi ne na Allah haka ne kowa Kurmi ne na Allah ba wanda yake da ta'asiri akan su in ba Allah abin da kai musulmi aka umarce ka kai riko da sababi na kauce ma fadawa cikin halaka kai riko da sababi na ribatan alkhairi baki daya amma ta'asirin samuwar su wannan yana harin Allah da baka Allah yace ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha duk abin da Allah ya buɗe wa bayi na rahama na jin kai zuwa ga mutane baki daya fala mumsika laha ba wanda yake rike wannan rahamar wa ma yumsik abin da Allah ya rike bai sake ba fala mursala lahu min ba'dihi kuma ba wanda yake sai sake wannan abin bayan Allah ya rike shi wa huwa al-azizul hakim Allah shi magwani mai hikima Allah ya samu dace to sai Allah ya ce هل من خالق من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su akan Allah ya ce ku je ku zauna ku yi tunani akan ni'imomin da Allah ya muku ya ku mutane da Allah domin a al'adar al'adar yana tara ne yayi zumunci ne ma wanda yake kyautata shi jama'a mun idan kika dan adam na sassautar da muryar sa kasa to yana magana ne da mai kyautata shi idan ka gana rusunawa yana magana ne da bai kyautata mishi in ka ga yana hannu kasa kasa kai kasa kasa ya gamu ne da bai kyautata mishi wannan al'adar mutum ne Allah ya ce to ni ma ku zauna ku yi tunanin kyautata muku da Naima. Allah ce don me yasa ba za ku bi ni wancan idan sai a maka ihsani a baka mota a baka kujeran maka a baka dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ke za ka girmama wanda ya baka Allah ya ce to ni ma ku zauna ku tuna abin da na muku ni ma ku girmama ni ma ne ku ji Allah ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane udkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su akan ku hal min khaliqin ghayrul lahi yarzuqukum min as-sama'i wal ardi shin akwai wani mahalicci ba Allah ba da zai iya azurta ku daga sama da ƙasa ma'ana akwai wani mahalicci wanda ba Allah ba da zai iya zubar muku da ruwa daga sama akwai wani mahalicci wanda ba Allah ba wanda zai iya tsiro muku da amfanin ku daga ƙasa Allah ya ce akwai la ilaha illa huwa Allah ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah fa anna tufakuna ai fa anna tusrafuna Allah ce yayi to ake kautar da tunanin ku ga barin ku ku rike wani abin da ba Allah ba in ji Allah jama'a mu fahimta Allah ce ku tuna ni'imomin da Allah ya ka duba rayuwarka ka duba rayuwarka ka dubi tallafi da Allah ya mata Allah ya ce idan ne kyautatawa ita take sa ka sassauta ka yi biyayya wa mai kyautata maka Allah ya ce to dan me ni ba za ka sassauta ba ni me yasa ba za ka yi biyayya ba jama'a mun fahimta kun ga da Allah ya zo lissafi ni'imar sai ya ce ba hal min khaliqin ghayrullah shin akwai wani mahalicci wanda ba Allah ba duk an yadda halitta bi Allah ne ko kaza ka ci kasar kazar Allah ne hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum min as-samai wal ardi akwai wani mahalicci wadda ba Allah ba wadda zai dinga azurta ku daga sama ya sauko da ruwa wadda za ku amfana domin dukkan maslahar bayi gaba ɗaya ta a akan ruwan Allah ne Allah ya ce kuma waye zai azurta ku daga ƙasa idan ba Allah jama'a mun yanda shi yasa idan ka dubi usulubi na alqur'ani galibi duk lokacin da Allah ya zo tunasar da bayi ni'ima da ya musu to yakan kawo abin da ya maka wadda lokacin da yake gaya maka abin baka isa ka cina ko ban da ya aike ka ba yan uwan mai Allah ba zai ce maka ni na samar maka da kunun tsaniya ba saboda in yace ni na samar maka da kunun tsaniya cino matar ka da dama kunun tsaniya ba zai ce a ai ni ce ba ka kujerar haji ba don za ka cino wannan idan ya zo zai gaya maka abin da ya maka sai ya gaya maka abin lokacin da kake cino abin ko mahaifinka ba za ka cino a lokacin ba yanzu yake ni nake saukar da ruwan sama to saukar da ruwan sama ma sai ka tuno yalla ko in zaka tuno Allah ke saukar da ruwa zaka tuno alhajin ka jama'a kun kun ji sai to duk lokacin da Allah zai gaya maka ni nake kaza ni na maka gata kaza ni na maka rufin asiri kaza sai ya gaya maka abinda ya maka wadda duk rayuwarka ba wadda yake sai maka kuma lokacin da yake gaya maka abin da ya maka baka isa ka tuno ko aminin ka ba sai shi kaɗan gashi a suratul ibrahim yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار فكر لو الشمس والقمر دائما الشمس والقمر دائبين فكر وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها Allahu allazi khalaq Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine ya halicci sammai da kasai in ma baka san amfanin sama ba ka san na kafa tun da ka taɓa sayan ka san kafa da amfani Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine ya halicci sammai Allah shine yanzu yana gaya mana ni'imomin da mana ba to yanzu in ka tuna ya halicci sama ya halicci kasa zaka tuno kansu wa anzala lakum min as-sama'i ma'an Allah shi yake saukar muku da ruwa daga sama lokacin da kake tuna Allah ke saukar da ruwan sama ba ka tuna alhajin ka domin ba wani gudumawa da yayi wajen saukar ruwan sama wa anzala min as-sama'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum sannan Allah sai ya fitar muku da wannan ruwa da ya saukar daga sama dukkan dangin ƴaƴan itatuwa da kuke ci ku yi rayuwa da su a matsayin arziki da abinci gare jama'a matsayin ta ka san a nan technology ya kare shine fitan abinci daga ƙasa shi yasa da yazo Allah bai magana ki ba bai yi ta shi ba sai ya ce ni nake fito da amfani daga ƙasa domin nan ba farfesan da ya da Allah duk ilimin kimiyya da kake da shi na harkan gona da sanin noma idan ka bisna gidanka a ƙasa sai dai addu'a ba ka da wata dabara me za ka yi dabara nemo il me za a yi wa il dan kwana arba'in amma in ka bisne shi a ƙasa sai dai ka bi da addu'a kawai ko akwai wani fasaha da zaka matso irin ya dawo maka da gidanka waje Allah ce to ni nake fito da ita daga kasa kun fahimta jama'a to haka Allah ke in zai gaya maka ya maka sai ya gaya maka abin da in duk dangin ka sun hadu ba za su iya maka wannan fa akrata bihi min al-thamarati rizqan lakum da wannan ruwa Allah ya ce da na saukar da shi daga sama nake fitar muku da dukkan dangin ƴaƴan itatuwa ina duk shi da ba yi a gonar ka sai irin ya fito a kan to idan ka bi to shi kenan ka bi da kuɗin ka haka ake cewa wai wani babarbare ne babarbare ne ko bafulatani ne babarbare ne ko to wai ya je gonan da zai shukan gida ya rike kwanan gidansa a hannu yaransa suna tona mishi inda zai bisa gidan suna mishi fara a cikin gonan idan ya ɗibi gida sai dan watsa a bakin shi sai ya ce kaga tabbas idan ya jefa a cikin rami ya fuske sai ya ce wata kila sai mana ko wanda ya zuba a bakinsa shi kaga ya cike ɗansa amma idan ka fuske nan sai ka hada da su salatin annabi da sauran haka ne daga inda ka fuske irin ka a kasa wayo ka ya haka ne ko ba ka ba haka ne haka ne daga inda ka bizin irin ka aka to abin da ya saura kuma ka kalli ikon Allah kawai fa akrata bihi min thamarati rizqallakum Allah shine yace fitar muku da dukkan dangi ƴaƴan itatuwa sanadiyar wannan ruwa da ya saukar muku da daga sama rizqallakum don ya zama arziki da abinci zuwa gare ku wa zakkara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi Allah shine ya hore muku dukkan dangin jiragen ruwa Allah ta domin su gudana a cikin teku da izinin Allah in ba ikon Allah ba me zai rike jirgin ruwa a cikin teku wa sakkara da kulkul Allah shi ne ya hore muku jiragen ruwa litajriya ya bahr domin su dinga gudana a cikin teku bi amrihi bi amrihi bi ma'ana bi iznihi da izinin Allah wa sakkara da al-anhar Allah shi ne ya hore muku koji koji ga teku ga kuma kogi duka wannan aiki an yi na wa sakkara lakum shamsa wal qamara da'ibaini da'ibaini bi ma'ana da'ibaini Allah yace kuma shine ya hore muku rana da wata tutur gashi suna yawo akan wannan ya kai wannan ya kawo kuma duka amfanin bayi Allah ke yi da su akwai gudumawan wani alhaji wajen gudanar rana akwai gudumawan wani alhaji wajen gudanar wata Allah ke yi da gudanar da su wa sakkara lakum shamsa wal qamara da'ibaini Allah ce ni ne na hore muku rana da wata tutur gashi suna kaiwa suna kawowa domin amfani ku wa sakkara lakum al-layla an nahar Allah ce ni na hore muku dare ni na hore muku yini duk abin da za ku gudanar a cikin yini Allah ce ni na samar da yini ni na samar da dare to lokacin da zaka tuna dare ko ka tuna yini nan ma akwai wani tallafin yayinka a cikin gudanar dare ko yini Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya baku daga duk abin kuka roƙe shi duk abinda kuke bukata Allah ya ba kai bayi inda za su zauna su tuna ni'imomin da Allah ya musu za su kirga kashi biyu cikin uku na ni'imomin da suke tattare da su ba su roƙi Allah ba ma Allah ya ba su wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuwa Allah ce in kun ce za ku kididdige ni'imomin Allah ba za su kididdigu ba ma'ana in kun ce za ku kirge ni'imomin da na muku inji Allah Allah ce ba za ku iya kirge su ba inna insana la zalumun kafa amma dan adam yana da tsananin zalunci da mutunci ma Allah ashe idan akwai wanda ya tantanci a sadaukar mishi a mishi sallamawa na gaba daya Allah ne saboda mene saboda Allah shine ya maka ni'ima mafi girma akan duk ni'imar da kake ganin wani sai ya maka Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane udkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya nimtar da su akan ku hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum min as-samai wal ardi shin akwai wani mahalicci bayan Allah wanda zai iya azurta ku daga sama ko ya iya azurta ku daga ƙasa la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai Allah fa Allah tuzukum Allah ya ce ya ake kautar da ku da wani abin da ba Allah to sai Allah ya ce كذبت رسل من وإلى الله ترجع wa in Allah amma idan sun karyata duk waɗannan bayanai da ka akan sakon da Allah ya aiko zuwa gare su cewa kai manzon Allah ne alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah Allah yace amma duk da haka suka ci gaba da karyata alqur'ani wa in yukazzibuka Allah ce idan sun karyata ka faqad kuzzibat rusulun min qablik to ka kwantar da hankalinka an karyata manzanni kafin ka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rarrashi Allah ke ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka maka amma annabawa da manzannin da suka zo kafin ka wa in yukazzibuka Allah ya ce idan sun karyata ka fa kad kuzzibat rusulun min qablika to hakika ai an karyata manzanni da yawa kafin ka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam الله a على القرآن yace kadzabat qablahum qawmun nuh wa وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم كل كذب الرسل وحق الله يتكذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل أي كل واحد منهم هو لذلك في المؤمنين الله يكذب الرسل سن كرية من ذنين أتحيكم فحق إقاب الله يتكبر لكم أبا ما تثبت وإن يكذبوك الله يتكذب سن كرية كاكا كيما ذن الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبت رسل من قبل أن كرية من ذنين يوا كافينك هل أنكر يسأل النبي نوح هل أنكر يسأل النبي موسى هل أنكر يسأل النبي إبراهيم أنكر يسأل أنكر من ذنب الله أشكين سورة ذات الله يجب كذب قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم والأحزاب من بعدهم وجادلوا بالباطل ليضحكوا Allah ya ce kazzabat qablahum qawmun nuh kafin mutanen makka su karyata ka Allah ya ce an karyata annabi nuh wal azabu min ba'dihim da rundunonin kafirai da suka zo a bayan mutanen annabi nuh wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khuzuhu ay liyaqtuluhu Allah ya ce kowace al'umma sai da ta himmantu wajen kashe annabinta Wahammad hammat kullu kowace al'umma sai da ta yi azama ta himmatu bi rasulihim game da manzonsu da aka aiko musu li ya'khuzuhu don su kashe shi wa jadilu bil batil Allah ke sun yi da'inda da ƙaryar da take hannunsu li yudhibu bihi al batil li yudhibu bihi al haqq Allah ya to babu wani annabi wani da Allah ya tura shi cikin mutanensa ba ce sai da mutanen suka yi yunkurin su kashe wannan annabi Allah ya ce kaddabat qablahum qawlun wal ahzab min ba'di al ahzab innan ya shafi dukkan al'ummomin da suka zo a bayan annabi wa in yukadzibuka Allah ya ce to idan sun karyata ka faqad kudzibat rusulun min qablika to an karyata manzanni da yawa kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila Allah turja'ul umur kuma ga Allah ake mai da al'amura baki duk abin da ya takuɗe duk abin da ya rikice aka gagara gano gaskiyar al'amari wa ila Allah turja'ul umur dukkan al'amura ana mai da su zuwa idan malami yayi sabani da malami Allah ya ce ni zan yi shara idan karuwa ta yi sabani da dan dabiranta Allah ya ce duk ni zan yi shara idan da kai da abokinka kuka yi rikici akan qur'ani wannan na cewa qur'ani na ne wannan ma na cewa qur'ani na ne saboda dukan kowa na kaunan qur'ani Allah ce ni zan yi shari'a mazinaci da karuwa in sun yi rikici akan kuɗin zina Allah ce ni zan yi shari'a ko kina zan cuta kuɗin akan gaskiya ko akan rashin gaskiya Allah ce dukkan al'amura ba a dawo da su ne gaba da baki ɗaya ka yi kokari a mai da alkhairi gaban Allah naka a ranar sarki Allah ya samu dace to sai Allah ya ce ولا Allah mana madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba mu bace nan jama'a Allah ya yace inna wa'adallahi haqqun lalle alkawarin Allah ne ke duk sakon da kaji a cikin alqur'ani akwai ran da zaka gan shi aka duk abin da kaji a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai ran da zaka ga abin a kasa likulli nabain mustaka Allah ya ce duk wani labari da aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce akwai ran da za ka ga abin a kan inji Allah ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya akwai kwanciyar kabari akwai daɗi ko azabtar ni'ima ko azabin kabari Allah ya ce wannan gaskiya inna wa'adallahi haqqun tashi a filin alkiyama Allah ya ce gaskiya inna wa'adallahi haqqun hisabi hisabi Allah ya ce gaskiya ne inna wa'adallahi haqqun a raba muku littafi na sakamakon ayyukan hawa kirati wuta ko aljanna Allah ya ce ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne fala tughrannakum alhayatud dunya Allah ya ce kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe fala tughrannakum alhayatud dunya Allah ya ce kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe babu abin da a rayuwar ɗan adam ba shi da tabbas kamar rayuwar duniyarsa ruwa da ka zuba a kofi za ka sha ya fi tabbas akan rayuwar da kake a duniya ruwan da ka zuba a kofi za ka sha ya fi tabbas akan rayuwar da kake a duniya babu wani abu da ba shi da tabbas a duniya kamar ita rayuwar duniyar ka babu wanda ya ci amana rayuwarsa kamar wanda ya shanta kema rayuwar duniya kamar wanda ya shirka kima rayuwar duniya wurare da yawa Allah ya tsoratar da bayi game da su kiyayi rayuwar duniya su kiyayi miƙe kafa marayuwar duniya matsalar duniya shi ne sau ɗaya ake barin ta idan ka bar ta ka bar ta fala ta gurar na kuma hayatun duniya Allah ya ce karku bar rayuwar duniya ta ruɗe karku bar rayuwar duniya ta ruɗe kar ku bar rayuwar duniya da wuri kar wani abu a rayuwar duniya ya dauke masa hankali ka san wani abin da ya sha gaban sa siyasa siyasa har ta batar da sunan addinin ba siyasa ba ko kasuwanci kar ka yi rufe maka sunan addini kaga duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda bai da sana'a babu wanda bai da sana'a har ahlus sunna duka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zama gogaggun yan kasuwa su ne uhudu bi sabilillah su an tsare su ne an dakatar da su ne don hidima ma addinin Allah duka ba wanda bai so ya zan hamshakin ɗan kasuwa da suka yi addini addini sai da ya rufe sana'ar da suke ɗalibin ilimi ba kowa za ka je ka tambaye shi ka ce mishi wai ni ne sana'ar abdullahi ɗan mas'ud ya iya gaya maka ba saboda addini ya rufe kasuwa me ya sana'ar abdullahi dan umar me ya sana'ar umar me ya sana'ar sayyidina abubakar menene sana'ar abu huraira duk sahabban annabi babu wanda bai da sana'a da yake gudanarwa a rayuwa amma saboda yadda suka rike addini in an kira sunansu ba ka ma iya tuna kasuwancin sai ka tuna addini kawai ka yi wani abu a rayuwa ya sha maka gaban addini sukutun da guda Allah ya yi ka ne don ka yi addini Allah ya yi ka ne don ka bauta Allah ya yi ka ne don ka yi addini su da Allah ya zo yake magana akan sabon annabi yace rijalu la tulhihim tijaratun wala bai'un an وإقام الصلاة Allah ya ce rijalu sabban nan Allah ya ce waɗansu irin mazaje la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah kasuwanci fatauci saye da sayarwa Allah ya ce bai dauke hankalinsu daga addinin Allah wa iqamis salat bai dauke hankalinsu daga tsayi da sallah wa ita'i zakka bai dauke hankalinsu daga ba da zakkan dukiyoyinsu kamar wani ne ya ce Allah to wai don me yasa su a kasuwanci aikin ofis sana'a suka rike addini kam Allah ya ce ya kafuna yauman suna tsoron haduwa ne da wata ini ta takallabu fihin qulub wal asar wadda zukata da idan juna sukan jujjuya su fito turudu to tsoron wannan ya sa suka rike addini ya sha gaban komai a rayuwarsu jama'a mun gani duk sahabban yanzu duka sun mutu ina shi kira to karke da wani abu ya sha maka gaban addini Allah ya ce bai yi ka ba sai don ka bauta shi kar ka yadda wani abu ya sha gaban bautarka kar ka yadda wani abu ya sha gaban ibadarka kar ka yadda wani abu ya sha gaban ka tsaya kai addini fa nan ka gura nan kuma hayatar kar ka yadda rayuwar duniya ta rude kar ka yadda wani abu ya dauke maka hankali gabanin addininka aje shi ya sai ya siyasa kai ka tsaya kai addininka aje zuwa ka yi siyasa don samar da manufa ta alkhairi ma kanka da al'ummarka ya halatta amma ba kamar da ita kuma ita ce a aqidar ka ita ce addinin ka za ka iya fifita ta akan kowace irin manufa manufar Allah manufar manzon Allah a wannan kuma siyasa an yi asara a an yi asara a an yi asara an yi asara ko kasuwanci ne ka fifita shi akan addinin ka ta yadda za ka gabatar da kasuwanka akan abin da Allah da manzon Allah bai so kayi asara a harkar kasuwanci Allah ya samu dace inna wa'adallahi haqqun Allah yace lallai alƙawarin Allah gaskiya ne fala ta gurrannakum alhayatud dunya kar ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurrannakum billahi garu kar ku bar mai ruɗin nan ya rufe ku game da Allah kar ku bar ya rufe? ku ya raba ku da Allah ku wannan algarur huwal iblis shine shi kun ga abubuwa biyu Allah ya fala taghurrannakum min hayatid dunya kar ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku sai ce wala yaghurrannakum billahi garur kar ku bar mai ruɗe ruɗe ku game da abu wani abu ya ruɗa ka wai ka saki Allah Allah ya ce kar ka da wannan inna shaytana lakum aduwwun Allah ya ce lallai shaytan makiyi ne gare ku fattakibuhu aduwa Allah ya ce kuma ku rike shi a matsayin makiyi ita ce gabar da Allah da kansa ya kulla ya ce shi ɗan maƙiyin ku ne kuma ku riƙe wannan ƙiyayyar da kyau inna shaytana lakum aduwwun Allah ya ce lallai shi ɗan maƙiyi ne gare ku fattakiduhu aduwa Allah ya ce ku riƙe shi a matsayin abokin gaba innama yad'u hizbahu iyaka yana kiran jama'ar sa ce tawakkal sa ce li yakunu min ashabis sa'ir don su zam yan wuta ba waɗanda za su iya da'awarsa kawai ka zama ɗan mutum jama'a mun yi Allah ya to kai ki gafar da kyau yadda ya nuna maka kiyayya yadda ya nuna maka gaba Allah ya kai maka rike da kyau me dalili Allah yace innama yad'u hizbahu iyaka shedan na kiran jama'ar sa ne li yakunu min ashabi sa'ir dan su zama daga cikin yan mutaka iya da'awarsa su zama mutum in ka bishi wuta za ka ci saboda haka Allah yace kar ka yi biyayya gare shi jama'a mun fahimta shi ne ma'anar ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة la tattabi'u khutuwati shaytan Allah ya karku bi hanyoyin shaytan duk inda aka nuna maka aka ce nan hanyar shaytan ne la tattabi'u khutuwati shaytan karku bi hanyoyin shaytan duk abinda aka nuna maka kaji an ce ba kyau to hanyar shaytan Allah ya karku wa man yattabi khutuwati shaytan Allah ya ce duk wanda ya bi hanyoyin shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar to shaytan yana umurni da albashari da al munkar zai basar da kai zai lalatar da kai zai tarwatsa maka rayuwarka ya hana ka bautuwa a duniya ya kuma hana ka bautuwa a duniya gaba da bai saka ranar da zai ajiye ba iya bukatarsa ya farma zurriyar annabi adam alaihi salatu wasallam asalin gabar yan uwa juda Allah ya ce yayi ma annabi adam a lokacin na tare da mala'ikun Allah Allah ya umarce shi ya yi su yi sujuda ma annabi Adam alaihi salatu wassalam duk mana mala'iku su yi sujuda shi sai ce ba zai yi ba bai ga dalilin da za a fifita annabi Adam a kansa bai ga dalilin da za a fifita annabi Adam a kansa shi yasa idan ka lura duk cikin alƙur'ani inda yayi tawaye yace ba zai sujuda ba bai cewa ba zan yi sujuda ma Adam ba dan inda ya ce ba zan yi sujuda ba adamu ba sai ka ɗauka to ai zai yi wa ibrahim ko ahmad ko kawai ce ba zan yi sujuda wa mutum ba mutum ba don ka san ta shafe jinsin shi yake magana annabi adam zurriyarsa kawai shi yake magana in dai mutum ne cewa wa Allah yi da Allah ya yake mishi ya iblisu malaka Allah ta kuna ma'a sabidin تخرج منه إنك رجيم رب بما أغويتني قال رب بما أغويتني لأزيننهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الله يجزي قال يا إبليس الله يجزي يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين ميهنا baka zam tare da wanda suka yi sujuda ba da nace ai sujuda me yasa kai baka yi ba fara sai ce ma Allah lam akun li asjuda li bashar yace ba za ta sabu ne sujuda wa mutum ba lam akun li asjuda li bashar kalakatahu min salsalin min hamakin masnun yace ba za ta sabu ne sujuda ga mutumin da ka halitte shi da busasshiyar bakar tabo ba ba dan ba kawai ba dan ba ne Allah kare ji Allah ya ce mishi fakru jumina to ka fita mun daga cikin aljanna fa innaka rajim ai fa innaka laqim ka ga kinani wa inna alayka la'anata ila yawmin kuma la'anata za ta yi ta bibiyanka har ran za a kai da bayi a musu sakamako a filin alkiyama kana rabbi sai iblis ya ce ya ubangiji fa anzirni ila yawmi yub'asun Allah to ka jinkirta mini zuwa ran da za a tada bari duk fadin rahmar Allah ba abin da ya roka sai kawai a bashi lokaci bai ce Allah kai hakuri ba bai ce ba zan kara ba duk abin da Allah ke da shi na rahama abin da Iblis ya roka shi ne lokaci malam ya roki lokacin nan ne don ni da kai ya roki lokacin ne don ni da ke fa an zirni ila mai asu kala fa innaka minal munzarin Allah yake kana daga cikin waɗanda za a jinkirtawa ila yaumil waqtil ma'lum zuwa ga wani lokaci sananne da aka yanke shi ne ranar alkiyama za mu jinkirta maka har zuwa ranar da za a yi tashi alkiyama qala rabbi sai yace ya ubangiji bima atawaitani ai bi sababi ikwa'ika li Allah saboda sabar da ni da kai akan ka tsine mini albarka a kansa aka kore ni daga aljanna a kansa aka ɗaiɗaitar da ni Allah kana so na kana ta ka sa ni a cikin matsayi da martaba a sanadiyan wannan mutum Allah ka tsine mu albarka fa bima ni saboda ta fadda ni da kai Allah la uzayyinanna lakum fil ardi zan kayatar musu da duk wani sabon Allah a bayan duk abin da baka so zan mishi kwalliya sai sun fara so jama'a kun ji la uzayyinan lakum fil ardi zan kayatar musu da sabon Allah a bayan kasa wala uqwiyannahum ajma'in zan halakar da su baki daya illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai dai ke bantattun bayinka waɗanda kake bance su da rahama su ne kawai bare kai musu farmaki kun ji abin da yake da yace rabbi bima agawaitani Allah saboda ta ɓadda ni da kai la'uzayyinan na lahum fil ardi zan kayatar musu da sabon Allah a bayan kasa da annabi Adam kawai yake yi wala ubuyannahum ajma'in zan halakar da su baki daya da annabi Adam yake kawai ta shafi mu baki daya yana nan kuma yana shafi kai a cikin suratul sa rantsuwa yayi qala فبعزتك بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال يتي مع الله فبعزتك الله إلى رسوله بواير كيني العزيز كابواي كوا كابواي كومي الله نارن إيه دبواير إنجي إبليس لأغوينهم أجمعين زن هلكت بأكل آدم باكي ديالك illa ibadatu minhum al-mukhlas a cikin suratul arab da abin ne وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال يتي وعلا فبما أغويتني الله سبودا تابدني دكي هلكتني لأقعدن لهم المستقيم zan جنبي hanyar kamar daidaiciya ga bayansu ba duk kullum muna ihdinas siratal ba Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya to cewa yayi wa Allah la aqudanna lahum siratal mustaqim zan jadde musu hanya madaidaiciya zan je in zauna duk wanda damuwarsa ya bi hanya madaidaiciya to zai gamu da ni a zaune da ruwan na kuɗi a cikin jama'a kun ja ne kala fa bima agawaitani Ya ce Allah saboda tabar da ni da kai halakar da ni da kai ine mini albarka da kai la aqudanna lahum siratal mustaqim zan dade musu hanya ba madaidaiciyar zan tsare ta babu wanda zai jibta sai ya gamu da ni sai ya zo mu gaza in ya sha in ya sha gaba na ya wuce in na ta karfin me dish kun da ne thumma la'atiyannahum wanda kuma bai zo da wuri ba zan bi shi har gida wanda ya ɗauko hanyar ai yanzu yadda muke karatun nan wata ta kai shekara ashirin tana zaune a ɗakin karuwanci tana zaune a ba ta tare da wanda ba ta tare da uwarta to wacce take can ba tana zaune da shi ba to wacce take gaban ubanta ma yake gan biyo ta har gidansu tun da ita bata fito mun haɗu ba kun gani gama la aqudanna lakum siratal mustaqim yace Allah zan dabe hanyar ka madaidaiciya duk wanda ya zo wucewa sai mun yi daga da shi in ma yayi nasara a na ya wuce in ma nayi nasara a kansa in me da shi baya summa la'atiyannakum sannan zan zacce musu in bi su gida gida shago shago office office min bai da aidi zan zo musu ta gaba gare su ga ta gashi ka san wani abin da yake yi ya yarda aikin shiga wutar idi to wannan min bai da aidi abin ya zo ta gaba gare shi ya gani ya gane abin fata ne amma ya gagara bari sun mala'atiyar nahum min bayni aidihim wa min kalbihim yace kuma zan zo musu ta bayan su waɗansu malamai suka ce zuwa ta baya shine kullo maka ta bayan gida wani sai ya je bayan gari tukunna ya ɗauko abin da zai shiga wuta to wani kuma masallaci zai zo ya saka ya shiga wuta ba ku gani wajen masallaci ya zai yi lissafi to haka zan zo ta bayan su Wa'an an aymanihim zan zo ta dama wa an shama'ilihim zan zo ta hagu wa la tajidu aktsarahum shakirin yace Allah ba za ka samu mafi yawan bayinka suna masu maka ba zan zo ta ko ta ta gaba ta baya dama hagu ta ko zan zo ba za ka samu da yawa suna masu godiya suna masu da'a suna masu biyayya gare ka ba jama'a ni ina kuna jin da duk abin da iblis ya faɗa كي a suratul isra'i أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحملكن ذريته إلا قليلا قال يسمع الله أرأيتك هذا الذي كرمت علي ينون النبي آدم يسمع الله كان wannan هذا a larabci ana nuna abin da ke kusa ne a ra'aitaka hada alladhi karramta alayya ka ga wannan dinnan da kace yafi kace in durkusa in juna la in akhartani ila yawm al-qiyamah idan ka jinkirta min zuwa ranar al-qiyama ka cika mini alkawarin da ka mini ba ka kashe ni ba la ahtani kanna zurriyatahu zan tumbuko zurriyarsa daga jijiya in yi fata-fata da su illa kalila waɗanda za su bi ka kawai sai yan kaɗan jama'a ina mun ji kaga mutum ana mishi wa'azi bi dame shi ba ana mishi nasiha bai dame shi ba ita mutuwan nan in ka mutu a hagunce bashin zuciya ne mai girma idan ka mutu akan sakon Allah bacin rai ne mai muni bacin rai ne mai muni iya ribar iblis a game da dan adam shine ya ga ya zama dan mutu ya ga ya zama dan mutu kuma kaga iblis Allah ya samu ne Allah ya tsare mu daga sharrin ibn al-qayyim a cikin addu'a wa dawa yake cewa shi iblis san sa kawai ka shiga wuta ba eh babban burinsa shine ka shiga wuta amma shi daga cikin damuwarsa a duniya ma ya kanka a walakanci a ah, shawara fa ba annabi ali nasiha shi iblis ce na ma annabi adam wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasihin sai da ya rantse ma annabi adam da Hawwa ya ce wallahi nasiha ce inni lakuma la min an-nasihin nasiha ce to da suka dauki nasihar malam Allah ya ba da labari a Qur'ani sai da ya kai ma ganye annabi Adamu yake dauka ya rufe tsirrai sai da ya kai mana na hawawu ganye take ɗauka ta rufe ta da shi wai saboda mai saboda sun bi shawararsa jama'a kun gani shi in kace za ka bi shi kar ka ɗauka wai maganar lahira ne kawai a duniya ma wallahi ba za ka ji daɗi yanzu ga mutum da ya fara shan sigari sigari shi damuwarsa ba shi garin bane iya damuwarsa duk anguwar kowa ya bar ganin ka da mutunci shi ba wai in ka shiga wuta bane a'a a duniyar ma a duniyar ma in ka ce za ka biye mishi a duniya wanka da kuke kowa ɗaya ba ɗaya sai an waye mini bai tura kai ba a'a wai wannan saurayin kin je ɗakin sa a'a wai kin bi wannan saurayin shi ba damuwansa saurayin ba damuwansa duk anguwan kowa zai kalle ke ganki baki da mutunci kun gane magana to shi wai in ya barka ba wai a'a zai barka ya lalata ka wai baka samu lahira ba a'a a duniya ma ka zan maras mutunci kai ba dan arziki bane to shi bukata ta kina saboda ko baka damu da addini ba a duniya in ya ganka da mutunci sai ya watsar da mutunci a duniya in kana da sauran mutunci sai ya watsar da mutunci jama'a kun fahimta saboda ka ba abu mafi haɗari ga ɗan adam a rayuwarsa kamar ya gane abu kaza hanyar shekan ne kuma ya ci gaba da bibiyan wannan hanyar inna shaytana lakum aduwwun Allah yake shedan maƙiyi ne gare ku fattakizuhu aduwa Allah yake ku shi a matsayin abokin gaba maƙiyi innama yad'u hizbahu iyaka yana kiran jama'arsa ne rundunoninsa ne li yakunu min asadi sa'ir don su zama daga cikin yan wuta waɗanda ba su raba wuta ba iya manufarsa kalam ɗan wuta Allah ya samu gama lafiya Allah ya tsare mu daga sharrin Allah ya ba mu kariya daga cikin sa wajibi ne ga kowane musulmi a kowane irin hali ya samu kansa ya ɗauka cewa abin da ake karantawa a cikin alkur'ani abin da ake karantawa cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani nusarwa ne wata shawara ce hanya ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya share wa bayi domin su gudu su tsira domin su nasiya idan mutum ya ce ba wannan hanyar zai ɗauka ba duk hanyar da ya ɗauka ba zai kai labari to muna roƙon Allah ya mana kan dakatar da muwafaka kan abin da muke karantawa idan ya amfane mu a duniyar mu da lahira sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت muna fatan kwan haske wata da shi da shi ne ta kasama kasancewar kowace karatu kan wanda ka san asali ana fi kowa shi gyaran tafiyar na yankin azar da ya fi kusan dubu da su muna yana nufi a cikin wani shara ba a kan zuwa mutane da ba ba cewa mun yi magana safe ko da a yi kana da me kuma da kana da me sai ka ji daɗi ka mori shi sa bari mun toje ce a wani waƙe da ta yi ce ka sha shagalinka tun da matan ka suna kaunar ka ba wanda zai tsaya maka rabon suna waye zai tsaya ba ku a ku don Allah ɗan mata sun yawa masu ɗaya su je masu biyu su hau masu uku su hau hudu mazaje sun mutu da yawa kun san maza sun yi mata mutuwa idan kowa ya takaita ga mace ɗaya to za a samu yawan matan da ba su da aure in an samu yawan matan da ba su da aure za a samu yawan karuwai in an samu yawan karuwai za a samu yawan hikai yanzu idan ka yarinya tana bilicin ka kiyaye ta in za ka aure ta a yi gwaji eh, a yi gwaji wannan shi ne maganar gaskiya in ba a yi gwaji ba za ka je ka cire da ka san akuya tuntule da ya ake mata eh? in akuya tuntule da ya ake mata to Allah ta kotu Allah ta'ala sanya muku albarka Allah ya ba ku mazaje mata ya nagari Allah ba ku mata ya nagari Allah ba ku mata da za su ku biyayya Allah ba ku mata masu tsoron Allah Allah ba ku mata masu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare ku daga aukawa cikin shirin zamani na auren temporary marriage Allah kare ku daga yin yanzu akwai masu koyar da wani aure temporary marriage wannan auren yana yawan ya ɗaya sanyi auren minti sha biyar ko minti talatin wannan tsakanin saurayi da budurwa ake yi iskanci yawanci masu yin suna da yi a kaucin Allah ta tabaraka wa ta'ala gare subhanallahi rabbil izzati amma yasifun